وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 29 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu. daidai da goma ga watan yuli shekara ta biyu da ashirin ɗaya meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba tara yakubu avenue duka daga ladima road angwani mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin a aqidu ahli sunnati wal jama'a na shak muhammad salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na shida a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na shida za mu tashi a jiri ga malam yake cewa wa nu'minu bi annahu la Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال يكتوى ونؤمن مو nu'minu متعال السنة والجماعة من إيماني بأنه jama'a mun yi Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ubangijin da babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai tilo alhayu alqayyum mai cikakkiyar rayuwa kuma tsayayye a dukkan al'amari na duniya da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku da kuma yanayin duniyar ki daya la ta'khudhuhu tun wala nau gangadi ba ta kama shi balle bacci baya gangadi balle ya yi bacci lahu ma fi samawa wa ma fi duk abin da ke sammai da ƙasai nasa ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa yayi ceto a wurin Allah bi ma'ana babu wanda ya isa yayi ceto a wurin Allah sai da izininsa ya'lamu ma bayna aydihim Allah ya san abin da ke gaba ga mutane aljanu dabbobi mala'iku da duniyar wa ma khalfahum da abin da ke baya gare su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba sa iya kewaye ilimin ubangiji sai da abin da Allah ya ga dama wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah tafi fadin sama da ƙasa wala ya'uduhu hifdhuhuma kiyaye kursiyu da al'arshi baya masa nauyi wa huwa al azim kuma shi ubangiji al'aliyu haukakakke ne alazimu kuma abin girmamawa ne wannan aya tana kunshe da ilimi mai tsumbin yawa na farko ita ce ake kira ayatul kursi kuma ita ce a'azamu ayatin fi kitabillah wannan ita ce ayar da tafi kowace aya girma a cikin Qur'ani tun daga Fatiha zuwa minal jannati wan nas babu wata aya da ta kai ta girma kuma wannan aya tana cikin surar da tafi kowace sura ne girma a cikin Qur'ani shine ne suratul baqara ina fata an gane to wannan ayatul kursiyu kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce hadisin imamul bukhari da muslim hadisin ubayi bin ka'abin Allah ya yadda a gare sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'u'allimannaka ayatan hiya a'zamu fi kitabillah yace ya abal munzir atadri ayu ayatin hiya a'zam fi kitabillah wai shin kai a ba munzir ka san wace aya tafi kowace aya girma a ƙur'ani an za la masa tambaya sau uku sai ya ce ya ma'aikin Allah ka ce kafin ka shiga masallaci za ka koya min aya da tafi kowace aya girma ka santa sai ya ce Allahu la ilaha illa huwal qayyum shi ubayy bin ka'abin ya faɗi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗaura a ƙirjin Ubay bin Ka'ab ya ɗan dake shi duka na wato dinjina akan amsan da ya bada sai ce liyahnikul ilmu ya abal munzir lallai ka sami ilimi ya kai abal munzir tunda har ka san wannan ayar ita ce tafi kowace aya girma lallai kana da ilimi kuma wannan ayar ita ce ayar da idan mutum ya karanta ta lokacin da zai kwanta musamman Allah ke ajiye mala'ika ya yi gadin hagari ya wari shi ne hadisin abu huraira ruwayan bukhari da muslim lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi amanan kulawa da zakkan kono a watan Ramadana. abu huraira na zaune sai goni mutum ya fito ta bango kaga inda mutane ne a yau wani ya fulle fitsari sai ya yi kaga mutum yana fitowa ta bango amma da yake jarumai ne ya damke shi ya ce wallahi talauci ne masa kanta iyalai sun masa yawa ba yi da wani abu face dole ta sa shi ya zo ya ibi wannan abincin abu hurai ya ce sai na tausaya masa saboda wannan magana sai na kyale shi da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Abu Huraira me ya sami kaman ka na jiya da daddare sai ce ya ma'aikin Allah ya gaya mun talauci ya masa kanta kuma iyalai sun masa yawa shi sa ya zo kwashi abinci ni kuma na tausaya masa na kyale shi sai ce amma ce mun ba zai dawo ba manzo Allah ce kariya yake zai dawo abu hurera ya ce tunda manzo Allah ce zai dawo ya na sa ido sai gashi ya kara fitowa ya ce na kama shi na kama shi karo na biyu ya roke ni ya kara gaya min damuwar da ya gaya min a ranar farko iyalai sun masa yawa talauci ta masa kanta dole ce ta sa ya zo ya ibi wannan abincin ya ce sai na tausaya masa a karo na biyu na kyale shi da gari ya waye manzo Allah tambaye shi me ya samu kamanka na jiya dan kamanka na jiya yace ga uzurin da ya kawo mun kuma ya dau alkawari ba zai dawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya ne zai dawo Abu Hurairah yace sai na kaf na kasa na tsare kawai sai na ga kuma gashi na ya ƙara dawowa tunda manzo Allah yace zai dawo na tabbata zai dawo yace sai na damke shi sai na ce to yanzu kashinka ya bushe na ɗaga maka ƙafa a ranar farko da rana ta biyu yanzu ka ƙara dawowa sai na kai ka wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa jin haka sai ya ce mai ya haƙuri da zan baka sirri a cikin ƙur'ani ba ayar da idan ka karanta ta ba za ka gushe kana samun kariya daga ubangijinka har gari ya waye kuma babu wani shaidanin da ya kusanto ka sai ce e sai ce idza awaita ila firashik in ka kai makwancinka wa tawadda'ta wudu'aka lis-salati kuma kai alwalad ka irin alwalad da ake yi dan sallah wattaja'ta ala shaqqika al-ayman kuma ka shingida a barayinka na dama faqra ayatul kursi ku ka karanta ayatul kursi fa innahu lam yazal min Allah alayka hafizun hatta tusbiha ba za ka bushe ba kana samun kariya daga Allah har gari ya waye wala yaqrubuka wala yaqrubuka shaytan babu wani kusanci inda kake a kwance kuma jin haka Abu Hurairah sai kyale shi da gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye Abu Hurairah me ya faru da ka ɗan kamanka na jiya da daddare sai ce ga uzurin da ya gaya min kuma ya ma'aiki Allah ga wani abu da ya gaya min sai manza Allah ce sadakaka wa huwa ka zubin abin da ya gaya ma gaskiya ya faɗi amma makareci ne sai Abu Huraira gama za Allah ya mai ko sai ya ce yace tadri man tukhatib ya Abu Huraira منذ wai ka san da wa kake magana. dare uku nan da suka shuɗe abu hurere ce kultu Allahu wa rasuluhu a'lam yace sai na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzansa su suka fi sani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai fa innaka tukhatibu iblis wannan mutumin da ka kama cikin dare uku nan iblis wanda ya sanadiyar fitowar annabi Adam daga aljanna shi ka kama sahabi Abu Hurairah ya kama wa shedan to kaga wannan yana nuna maka falalan ne wannan aya dalili kuwa saboda fatan wa'annan sunaye guda biyu alhayyu alqayyu duka sunayen Allah da siffofin Allah suna tsayuwa ne a cikin wannan alhayyu da alqayyu mai cikakken rayuwa kuma tsayayye akan komai ina fata gane duk sunayen Allah suna karkashin wa'annan sunaye guda biyu shi sa hadisi ya inganta a cikin jami'in imamu tirmidhi da kuma sunanin kubara ta imamun nasa'i da kuma sunani abi dawud da ibn majah daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa yace wata rana muna cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana karantarwa sai wani sahabi ya shigo masallaci sai sallah raka'a biyu da idan da sallah sai daga hannunsa guda biyu haka sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yace haza faqad da'a Allah bismihi al-azim alladhi idha su'ila bihi a'ta Wa'iza idza du'iya bihi ajab ce wannan mutumin ya kira Allah da ismullahi alazim sunan Allah mai girma mafi girma alladhi idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi yana basa Wa'iza idza du'iya bihi ajab duk wanda ya kira Allah da wa'annan sunaye guda biyu Allah yana amsa masa haka yana nuna maka girman mai sunan ina fata an gani. to kuma dama a cikin ka'idan malaman tauhidi a babin asma'u was sifat kullu ismin sifatin wa laysa kullu sifatin ism dukkan suna yana kunshe da siffa amma ba kowace siffar Allah bane ake daukan sunansa daga ciki wannan shine ka'idar da Sheikh Saleh bin Usaimin Allah ya ji kansa da rama a cikin qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula ya kawo ka'ida wato ta biyu ko kuma ka'ida ta uku saboda ka'ida ta biyu ita ce asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun kaga wannan ka'ida ta shiga ciki sunayen Allah madaukaki alami ne kuma yana kunshe da siffa sannan kuma kaga wannan shine ka'ida ta biyu kaga shine daidai da ka'idan kullu ismin sifa wa laysa kullu sifatin ism shi sa inna allaha witrun yuhibbul witr lallai Allah mara ne kuma yana son me yana son witiri kaga nan siffa ce ta ubangiji ba suna ba ba za ka yi in shiƙaƙin sunan a ce tun da Allah witrun saboda haka min asma'ihi watir ina fata an gane an gane saboda haka ba a in shiƙaƙin siffar Allah a ciro suna daga cikin siffa amma kowace suna tana kunshe da siffa amma ba kowace siffar ubangiji bane yake kunshi wato yake kunshe da sunansa to alhayyu alqayyum kaga wa'annan yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bad dangedi baya kama ubangiji balle bacci kaga anan ya kore maka siffa ce ta tawaya duk wanda yake gengedi ya alama ce ta me gajiya ina fata an gane da kuma bukata ta hutu shine ka'idar siffa ta ubangiji sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh wannan ita ce ka'ida ta farko a cikin ka'idojin siffofi na Allah wanda Sheikh Salih bin ya kawo a cikin Qawaidul Musla ina fata an gane siffofin Allah siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta daga fuska cikin dukkan fuskoki ba za a siffanta Allah da tawaya ba kaga idan aka ce yana gengedi kaga alama ce ta gajiya ina fata an gane shi sa da yahudawa suka ce Allah subhanahu wata'ala ya huta ranan asabar da ya halicci sabbi da kasai saboda ya gaji shine Allah ya maida musu da martani wala qad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub Allah ce tabbas mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin a tsawon kwanaki shida wa ma masana min lugub babu wani abu na gajiya da ya shafe mu al-lugub anan ma'ana at-ta'ab kamar yadda yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa lam ya'ya bi khalqihinna قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير muhallin shahid a ciki kaga Allah ce wai ba su yi dubi ba su gani ba anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gajiya ba bi ma'ana babu wata gajiya da ta kama shi a wajen halittar sammai da kasai qadirin ala an yuhyi al-mauta wanda wannan ashe bayi da iko da zai raya matattu bala istifham at-taqriri al-inkari Allah ya tambaya kuma ya bada amsa yace tabbas innahu kulli shay'in yace walam ya'ya bi khalqihi bi qadina ala an yuhyi al-mauta ala innahu ala shi ubangiji mai iko ne akan komai kaga anan ya ƙara tabbatar maka da Allah yana da iko akan zartar da al'amari wanda ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakaninsa a kwanaki shida ba tare da gajiyawa ba kaga anan Allah ya kore wa kansa bacci ya kuma kore wa kansa gyangyaɗi wannan ya nuna maka rububiyarsa shine lahu ma fi samawati wa ma fil ard yana magana ne akan tauhidur rububiyya kan yana maka magana a cikin asma'u was sifat sai yace abinda ke sama da abinda ke kasa din nasa ne man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni waye wanda ya isa yayi ceto a wurin Allah ko kuma babu wanda ya isa yayi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah shine wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto ba ta amfanarwa a wurin Allah sai wanda Allah yayi masa izini Isa ce wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ce wa kam min malakin fi samawati mala'iku nawa ne a sammai la tughni shafa'atuhum ceton su ba ta amfanar da kowa illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah yayi izini liman yasha'u ga wanda Allah ya ga daman a cece shi wa yarda kuma ya yadda da shi sannan za a cece shi shafi'in wa mushaffi'in ko me ceton da wanda za a ceta duka. sai shi mai ceto Allah ya yarda da shi ya zaɓe shi wanda za a ceta sai Allah ya yarda da shi ya zaɓe shi ina fata an gane kenan ba kowane karabitin mutum sai zai ce maka za mu yi ceto ba duk wanda zai yi ceto a cikin mutane sai Allah ya yarda da shi kuma ya zaɓe shi sa'annan wanda za a ceta wanda Allah ya yarda da shi ya zaɓe shi zai ce wane ka ceci wane da wane da wane kaga sai da aka zaɓe mutum ko sannan aka ayyana masa wanda zai ceta ta. wannan shine ka'idar sai ce ya alamu ma baina aidihim nan kuma yana ƙara tabbatar maka da ilimin Allah Allah ya san duk abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum abin da ke bayan su kaga yana tabbatar maka da ne ilimin Allah wato yana daga cikin wato siffar ubangiji sabita ina fata an gane sifa ce zatiya sifa ce ta zati ta ubangiji haka daidai da ɗigo mafayan zarra jahilci bai taɓa shuɗewa ilimin ubangiji ba amma duk wata halitta da ka sani a doron ƙasa sai da jahilci ya kaga a iliminsu amma ban da Allah mala'iku Allah ce wa allama adamal asma'a kullaha sun ma'arabahu عن الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kaga anan Allah ya sanar da Annabi Adam sunayen ababan da ke gaban su Annabi Adam a gaban su aka halice shi su kuma Allah ya cire musu ilimin sai ya ce ku gaya mun sunan waɗannan abubuwan wanda fa suna ganin abun yau da gobe amma dan Allah ya nuna musu hikimar fifita annabi adam sai ya dauke musu ilimin sai suka ce qalu subhanaka la ilma lana suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji La'ilma lana ba mu da ilimi akan wannan abin da kai mana tambaya innaka antal alimul hakim illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar mu kuma kai ne masani mai hikima kaga wannan kenan mala'iku ko to mutum da aljani ba Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata daga mahaifar iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah kuma ya sanya muku ji idanuwa da kuma zukatan da za ku yi tunani da shi sai Allah ce me la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya kaga wannan shine ɗabi'ar da Allah ya ɗan adam ba wanda ya zo duniya da ilimi da wani zai ce ma ga wani yaro an haife shi da ilimi sai ka ce ƙarya ne ina fata an gane meye dalili sai ka ce ai Allah ya ce Allah ne ya fito da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba to me za ka ce dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam da ya magana a me yana tsimman goyo sai a ce wannan waye an faka hullahu ladi an faka kulla shai ai allan da ya ba komai dama ya yi magana shi ya bashi kuma ga shi ya faɗi inni abdullahi ataniyal kitaba alami nabiyya kaga ya faɗi ni bawan Allah ne ya bani littafi kuma ya sa na annabi kaga dokar waye Allah ina fata an gane to kaga irin wannan da shine zai sa ba za ka rudu da wasu shubha da mutane ke yadawa a cikin al'umma ba ina fata mun gane tunda duk wanda ka gani ba yi da wani ilimi a duniya yake samu shi sa maratibul ilm kamar yadda malamai suke faɗi kaga akwai al'ilmu shi kuma daman ilimin ya rabu kashi biyu akwai ilmun duniyawiyun akwai ilmun ukurawiyun akwai ilimi na duniya shi ne karanta karatun boko da abin da ke da alaka da shi ko dai sciences ko social sciences ko dai art ko ko social art da makamancin haka wannan duka ilimi ne na duniya da kimiyya da makamancin haka sannan akwai ilmun ukhrawi akwai ilmin duniya ne da lahira shine ilmin addini tsira ce gare ka a duniya kuma tsira ne gare ka a lahira sannan akwai aljahalu shi kuma jahilci yankasimu ila qismaini shi kuma jahilci shi ma ya rabu kashi biyu akwai jahalun basitun da jahalun murakkabun akwai jahilci mai sauki akwai kuma jahilci mai hauhawa jalun basirun shine wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba ka bai shi me kaza ce ah, wannan ban sani ba wannan fage ne naku na malamai ba an da maka ko za a kara mana ilimi akai ka wannan na da sauki ko ya yadda bai sani ba ko yawa wannan shine jalun basitun wannan kuma ana samun shi ne a gama garin mutane jalun murakkabun shi kuma jahili mai hauhawa ba a samun shi sai a ɗalibai da malamai wanda suke raye ilimi wato bai sani ba kuma bai san bai sani ba shi ne mutumin da za ka tambaye shi ka san jaki sai ce wannan maganan banza ce da za ka ce man na san jaki jaki dabba mai kafafuwa hudu yana da katon kai da kaho yanzu wannan ya san jaki kaga mai san jaki ba ko to wannan sai a ce mai murakkabi ne kaga ya siffanta ne sa da sunan mai jaki ina ba da an gane to wannan ba a samun shi sai a ɗalibai da kuma malamai bai sani ba kuma bai san bai sani ba amince wannan sannan akwai afzan shine tajwi'ul amrayn aduhuma azharu min al-akhar yiwuwar abu guda biyu amma ɗaya ya fi fitowa fili akan ɗaya ga mutane biyu can a zaune ɗayansu na farko kamar wane na biyunsu kaman wane amma na fi zaton na farkon shi ne wane na biyun wane kaga yiwuwa ko amma kafin fi karfafawa akan me shine ɗaya akan ɗaya shine abin da ake kira afwan sannan abu na gaba shine ashak shakka kuma shine tajwizul amraini la maziyati li ahadihima min al-akhar yuwar abu guda biyu amma baka iya fifita ɗaya akan ɗaya wannan shine me ne abin da ake kira shak abu na gaba na ƙarshe a kansu kenan shine alwahamu shine ta tsawuru shai alakhilafi ma huwa bihi filwaka Ka suranta abu A bisa saɓanin asalin yadda abin yake sai a ce wani ya mauki. ina fata an gane ne ake kira wahamu wannan su ne abin da ake kira maratibul ilm ubangiji babu wani abu da ya koyu gare shi shine Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna kadi qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithluhunna haka ma kasai kwatankwacin sammai guda bakwai kenan kasai ma su ma guda nawa ne guda bakwai sama tabaqat kasa darakat yatanazzalu al-amru bainahunna umarni dokar Allah yana sauka tsakanin sama da ƙasa sai Allah ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun dan cewa Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma lallai Allah ilminka ya kewaye komai da komai kaga yana nuna maka ilimi na ubangiji sifa ce zatiya lazima lillahi azza wajal da haka ba abin da ya boyu ga ubangiji wala na bi shay'in min ilmihi mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin ubangiji illa bai ma sha'a sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da kansa ya ce masa wa qul rabbi zidni ilma kace ya Allah ka ƙara min ilimi sannan kuma Allah maɗaukaki ya ce a bisa harshen annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da dukkan wani matsani akwai wanda ya fi shi sani saboda shi ilimi Keku ne sai dai ka yi iya iyanka a ciki amma ba ka ƙure shi ina fata an gane wannan yana nuna maka girman ubangiji sai ya ce wasu a kursi yi huskamawa kursiyin Allah ya fi sammai da ƙasai girma shi sa asali ya zo daga abdullahi ɗan abbas kamar yadda imamu ibn huzaima ya fitar da shi a cikin littafinsa a tauhid fi sifatin lahi wa asma'ihil husna yake cewa wal arshu la yaqduru qadruhu illa Allah ta'ala babu wanda ya san girman ƙarshen ubangiji sai Allah maɗaukaki amma kursiyun Allah ya fi sama da ƙasa girma wanda asali ya inganta kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin al'uluwu haka imamu nasiruddin albani a cikin muktasarul ulu da ya yi hadisin abu musa al'ash'ari yake magana akan wato kursiyu na ubangiji duka imamu nasir din albani a cikin silsilatul ahadithu sahiha a abda'ifa da ya zo magana akan hadisin zaid bin aslam akan al'arshi cewa al'arshu mal kursiyu fil arshi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina baharai falatin min al ya yace kursiyun ubangiji idan aka kwatanta shi da al'arshinsa kamar a ɗauki kandala ne na ƙarfe a jefa shi a cikin sahara za a gan shi sai ce tamkar kursiyu a cikin al'arshin ubangiji kenan kursiyu ba ya fi me sama da ina ƙasa mai girma haka kuma ya zo a hadisin anas tambalik da asma'u binti yazid ita ce ummu salama al'ansariya wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musanadinsa da kuma abu dawud a cikin sunan ɗinsa imamu tirmidhi a cikin jami'insa aka imamu ibn majah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato Anas da kuma Abdullahi ɗan Abbas da ya tashi fassara al-kursiyu sai ce al-kursiyu mawdi'ul qadamain yace kursiyu na ubangiji wato inda Allah ke ɗaura diga-digansa guda biyu a kujerar mulkinsa shine Kursiyunsa. shi kuma idan aka kwatanta shi da al'arshi ubangiji kamar a ɗauki ƙwandala a jefa ta a cikin sahara za ta danu ko girman kursiyu kamar a ɗauki ƙwandala a jefa a cikin sahara idan aka kwatanta shi da al'arshin ubangiji wannan ji yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala Kisa ya ce a hadisin ruwayan abdullahi dan abbas da ibnu khuzaima ya rawaito a cikin tauhid nasa sai ce al'arshin ubangiji ba wanda ya san girmansa sai Allah in ya gaya maka sa ya fi sama da ne ƙasa girma wala ya uduhu kulawa karewa da lura da sammai ɗinsa da ƙassansa baya ma ubangiji girma sai ce wa huwa al azim Allah shine al-aliyu mai maɗaukaki al-azim kuma mai girma anan al-aliyu ya ƙunshi ƙa'ida guda uku akwai uluwu zat zatin Allah ɗaukakakke ne na biyu uluwu sifa siffar ubangiji ɗaukakacciya ce sannan kuma ɗuluwul makan inda Allah yake ɗaukakacce wa huwa alqahiru fawqa ibadi kaga uluwul qahar kenan Allah yana sama da bayi kuma yana tankasa su yanda ya ga dama kaga uluwul makan uluwul zat sannan ne uluwul sifa sannan uluwul ƙahar? shi ke kankwasa bayansa yadda ya ga dama sannan abin nan guda biyu sunayen Allah idan suka zo guda biyu a haɗe yana da fa'ida guda uku Shi ne ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin asma'ullahi wa sifati al'ula wanda shakkali bin usaimin ya ɗauko su a cikin wato asalin madarijis alikin bai manazil iyaka na abu da iyaka na sta'in da kuma بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية كوا أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل yace sunayen Allah idan yazo a cikin siffa mutaaddi wannan na shiga wannan tazammana talatata umur ya kunshi al'amura guda biyu subutu zalikal ism tabbatar da wannan sunar ga Allah al-aliyu kenan ko ina fata an gane na biyu subutu zalika sifa allati tazammanaha lillahi azza wa wato tabbatar da siffar ubangiji shine sifatul ulu uluwul zat uluwul makan uluwul qahar sannan kuma ne uluwu as-sifa ina fata an gane kaga na biyu kenan na uku shine ce subutu hukmuha wa muktabaha ya kunshi hukuncin da ayan nan ta kunsa da abin da ayar ta ƙunsa wannan ƙarshen ayar idan sunayen Allah guda biyu ko uku ko sama da haka suka jeru wannan ƙa'idar ita ce wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin amma idan yayi nuni a sifa ba muta'addi ba tazammana amraini ya kunshi al'amari guda biyu ثبوت ذلك الاسم kasar da sunan Allah azza wajal ga Allah mai girma da buwaya wa thubutu zalika sifa allati tadmanaha lillahi azza wa sannan tabbatar da wannan siffar ga Allah mai girma da buwaya kaga a wannan ka'idar ce malamai suka fitar da cewa duk lokacin da ana neman amroba amma ba a kama shi ba lokacin da ake ta neman shi ba a kama shi ba daga baya aka zo aka kama shi amma lokacin da aka kama shi ya riga ya bar wannan aiki na robbery ya tuba hukuncin da Allah ya ambata ba za ta haukansa ba da wannan ka'idar aka sani ne dalili saboda Allah ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أقول لك إذا إتتك زتدوا أنه كنت التي إنما جزاء الذين lallai sakamakon mutanen da yuharibuna Allah wa rasulahu suna yakan Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada suna taimakawa barna a doran kasa irin wa'annan mutanen in an kama su Allah ce an yi kattaru a kashe su au yusallabu ko a tsire su ina fata an gane in an kashe su a tsire su yanda da ake yi ina fata an gane yanda da ake yi a shooting range ina fata an gane an kama barayi nan ake zuwa a harbe su in an harbe su za a sagala su a sama kowa ya gansu ina fata an gane sai ce ƙauyun faunin abu ko kuma a kore su daga wannan kasar shine exile a kori mutum sai Allah ce zalika lahum khizyun fi dunya yin wannan ka'idar da wannan hukuncin a kansu taɗewa ne a gare su a duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma a wurin Allah sai Allah ce illal ladina tabu al-istisna mi'yarun lil umum banda wa'anda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kama su sai suka tuba sai ce fa'lamu ku sani kaga jumla ce shartiyya wa jawabu shart sai ce fa'lamu kaga fi'lu shart illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fi'lu shart ko wa jawabu shart sai ce fa'lamu ku sani cewa anna allaha ghafurun rahimun Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai wannan dokar ba za ta hau kansu ba da wannan ka'idar aka gano wannan hukunci ina fata an gane wanda ke neman karin bayani sai koma a cikin wato littafin ibn qudama al-maqdisi ina fata an gane zai tadda wannan matsalolin malaman fikihu suka tattauna akan wannan babi a ciki insha Allah subhanahu wataala saboda yanayin lokaci za mu haƙura da wannan sai mu tashi insha Allah subhanahu wataala a majalisi na gaba akan wa nu'minu annahu huwa Allahu labi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa rahman rahim har zuwa ƙarshen ayar cikin suratul hashir saboda haka za mu takaita kan wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk